ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب a cikin samar da sama da ƙasa ba tare da an ga irin su a wurin wani ba da bibiyar dare da yini da bambantar su wajen tsawo da gajarta tabbas akwai dalilai bayyananu ga masu lafiyayyen hankali da suke nuna masu wanda ya halarci dukan kasantattu kuma ya cancanta a bauta masa shi kadai.